arewacin Najeriya da kudancin Nijar na fara samun alama. A Sunana Nastuwa Ashir Sharif, shugaban kwamitin amintattu na game kungiyoyin arewacin Najeriya. To ni bisa ra'ayi na game da wannan mataki da su ƙungiyar ECOWAS ta ɗauka ina ganin kamar sun ɗauki abin da tsauri kuma akwai hatsari a cikin al'amarin. ya kamata da farko a fara duba hanyoyi na diflomasiyya a da za a yi a warware rikicin ba tare da maganar zub da jini ba da kuma bata zumunta da take tsakanin waɗannan ƙasashe guda biyu kaga ita ne najeriya da niger. musamman saboda shi shugaban bola mai shine shugaban wannan kungiya alaƙa ce mai ƙarfi tsakanin najeriya da niger saboda haka kamata ya a nemi maslaha abu abin ta maslaha tukun na farko ba maganar soja ba domin shiga soja za ta iya janyo matsala a cikin rigimas sunana shayu malam gabciyari ubangiji allah ya yi maganin wa'annan da suke so su kifar da gwamnati domin gwamnatin bazum gwamnati ce mai gaskiya mai kokarin gyara al'umman Nijar da kuma ƙasar Nijar da kuma haɗa kan Afirka. Dukkanmu Afirka muna goyon bayan shugabanni irin su Bazum Muhammad mai kishin al'ummarsa mai kishin Afirka. wannan abin da suka yi ba daidai bane su yi kokari su janye don mu ba ma goyon bayan su kuma duk yan Nijar na tabbata in wa'yansu sun goyi bayan su saboda siyasa to su wa'yannan mutane da suka yi juyin mulkin nan tarihi ba zai taɓa yafe musu ba. Ku kasance da shirin Arewa a yau daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. Suna na Alhaji Abubakar Kalidu ya na ɗan Nijar wanda ke da inci da abin da zake faru a siyasar Nijar na ya sa bakina. Don biye da siyasar harkokin Nijar ya san wannan abun zai faru amma ranar ne kawai ba sani ba. Misali, Nijar shugaban ƙasa biyu ne babba da ƙarami. To, dalilin babu wanda zai iya zama shugaban ƙasa ka zartar da abu a ƙasa wani ya tada to kaga akwai matsala a abubakar kalidu kafin ka yi nisa me kike nufi da shugaban ƙasa babba da karami yadda ake da shi a nijar ai wanda ya bada din bai sauka ba shi muhammad yusufu eh to ya ake bai sauka ba muna ji da dalilin da yasa na faɗa haka ba abin da wannan shugaban zai yi ba sai ya mai landa ba eh to abubakar khalidu in haka ne kai me ra'ayinka me kake so ka ga ecowas ta yi ecowas ta yi a lallashi a tafi a gani mu gani saboda yau in an ecowas ta sa takunkumi ta matsa ai talakawa ne da cewa talakawa ne za su wahala ai su manya ba za su wahala ba babban mai bada shawara ga firaministan Nijar Muhammadu mamadu wato Dr. Manzo Abubakar ya ɗauko kundin tarihi. To alhamdulillah Allah Ubangiji ya mm, sa albarka. Allah ubangiji ya bar mu tare eh, maganar zan fara kenan bisa kan yadda zan kira kuma in yi godiya da yadda muke tafiyar da rayuwarmu yadda muke tafiyar da zamantakewarmu da arewacin Nigeria eh, lalle eh, Nigeria da Niger zauwa ne aka yi aka yi kurtu aka yi aka ja iyaka kawai aka ce ai wannan 'yan niger ne wannan 'yan Najeriya ne amma wanmu ɗaya ubanmu ɗaya kuma dukan al'adunmu addininmu da kuma e, sana'o'inmu iri guda ne tarihinmu guda ne kaga hausa tun da hausa bakwai da banza bakwai da kuma abin da ya shahi cikin hausa wannan da, e, da kuma zabarmawa da kulami da bare-bari da arawa da duka abin da yake Eh, mutanen najeriya ne wanda aka sani duka kana samun sa a nijar kuma wa uba sai zamanto cewa bugaje ko kuma in ce abzinawa a nahi duka sun zo su ma sun haɗa wannan al'ummomi duka wannan zana ma to kenan ka gani babu yadda za ka yi in ka shiga nijar ka ce a ai ba a nijeriya ba kake in ka shigo nijeriya arewacin nigeria musamman ka ce ba a Nijar ba kake to gaskiya wannan abu ne wanda yake ina tsammani eh, ya kamata dukkan mai alfahari da shi kuma dukkan mu san cewa eh, kowane lokaci abin da yake eh, ya shahi nigeria wallahi mu Nijar sosai a ah, rumce muke abin da yake ya shahi Nijar 'yan najeriya mun sani ku ne na farko wanda za ku zo ku kawo taimako na farko to abin da muke so a fice wannan kaman eh, abin da yake muna sa harshe wanda eh, turayen mulkin mallaka suka kawo suka sa mana muna mu a nijar muna da faransanci ku anan kuna da ingilishi ko kuma in ce eh, eh, turancin ingila ba to abin da nake so ya kamata mu zamanto cewa mun shahe wannan iyaka da kuma wannan bambanci da muke da da wannan harsuka tunda muna da harsukan wanda yake muna iya ma'amala kuma mu gane juna kuma mu tahiyar da zamantakewa mu fifita ta ya zamanto mun yi abin da zai taimakon ma tunda a gaskiya ya kamata a ta yi a haɗa kai ya kamata yanzu babu inda za ka gani a duniya inda yake yaransu guda ya zamanto cewa wani abu ya raba su duka tashi guda ne ake don saboda inda da kwai yare guda al'adu guda kenan babu wani abun da ya raba ku tunda shi addini daman ya, ya hana bambanci to ya kamata mu san cewa lalle duka eh, alƙiblar mu guda ce kuma abin da ya kamata mu mu haɓaka yarjejeniya mu duk abin da zamu iya ya zamanto mun manta cewa muna wata ƙasa ta Nijar ko kuma muna wata ƙasa ta Najeriya ya zamanto cewa mun huce wannan ya zamanto cewa tun fil azal yanda iyaye da kakannu kaga ai in ka ɗauka ai da raƙumma ne ake tadowa tun daga agaris ba su tsaya ko ina sai sakwato kuma in ka ɗauka daga sakwato abin da ya kawo daga birnin kyabi ya taho sakwato ya hayo ya zo abin da ya shahayi katsina kano ya tahi daura ai nijar zai shiga da ya shiga nijar kuma zai yi da magaram zai yi abin da ya yi wani waje ya yi tawa wani waje ya yi gabas ya yi wajen difa wani waje ya ratso daga nan in kai daga katsina sai ka yi jibiya sai ka shiga kano eh, ka shiga eh, eh, maradi ka gani duka wannan daga can kuma kebi na za abu gaya za abu abu kamba kamba za abu a shiga gaya daga nan kuma sai a fice a ta yi doso kuma daga nan kaga an yamma kenan an shiga wajen zabarmawa to duk wannan yau to to ai kuma ka gani ai ka faɗi tunda shi in ka ɗauka musulunci kan shi ma tabar ya shigo mana mun gode dr manzo da fatan za a warware kalubalen nijar cikin sauƙi. masu sauraro a nan za mu dakatar da shirin arewa a yau na wannan mako makon gobe in allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin a madadin muryar amurka ni na surwa da ma'ali kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum To kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.